أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إليهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد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 muna rana ta shirin da hudu ko da uku? da uku shirin da uku kuma muna cikin wannan sura suratun nisa'i muna aya ta hamsin da takwas babu shakka jiya mun yi bayani akan waɗanda suka yi imani suka yi na kwarai Allah zai shigar da su aljanna bayan haka nan sai bayani ya ci gaba na'am إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آه وانا آية تاجي داء عثمان بن أبي الهكا wanda annabin rahama sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka yi makka annabi ya zo ya shigo hafar fajar ka'aba da raƙuma ta ya dokutar da ita nan wurin da amma da wurin da ake dawa su yake ma usman kawo makuli na ɗaki usman da wata riwaya makuli na ga mahaifiyarsa ya zo ya ce ta ba shi makuli ta ce wa za a bude mu ɗaki ta ce muhammadu ta ce ba ta ba su ya ce ko ki ban makuli ko in sare miki wuya ta ba shi makuli wannan ita ya farko ta biyu an ce ya ba da makuli ya ɗauko makuli ya ƙi basuwa sayyidina ali ya kama hannu ne ya murke ya anshi makuli ya bude wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan take riwaya ta to ni ke waruwa bayan annabi ya kare to shi na aya sai Allah ya jidda aya thumma shara'a bi bayani hibdul amanat sannan Allah ya shiga a cikin bayanin tsari amanoni wa raddiha ila ahliha da da amana zuwa ga masu ita iz bi zalika ri'ayatu huququ du'afa don da wannan ake samun tsara haƙuƙukan masu rauni allazi huwa mawdu'u sura wanda dama shi sura ke karantawa tsara haƙƙin mai rauni faqala inna allaha ya'murukum Allah yana umurninku an so addul amanat ku bayar da amanoni ma'asumintun alaihi abinda an ka amince muku a kai minal hukuki na haƙuƙuka ila ahaliha zuwa ga masu ita amana Allah na umarnin ku ba shi ta gama abutanta wa huwa shamilun li kulli ma'tumin insanu wannan ya haɗe duk abin da an ka amince ma mutum a kai ne ya ba da amana min malin na dukiya wa gairihi da wani. wa min al'amanati akwai daga amana alaman wuliya amran nasu bisa ga wanda an ka jibin tama al'amarin mutane an yi hakun bainahum bil adi shi hukunci tsakaninsu da adalci وهو قوله تعالى شيء shine الله Allah wa إن hakamtum in za ku yi hukunci bayanan la tsakanin mutane ya murkumullah Allah na umurnin ku an tahkumu ku hukunci bil adl da adalci in za ku hukunci lalle ubangiji ne in ma yanzu kun bi ma dalla da abin da ya muku wa'azi da shi فيه لجام ميم نعمة فيما النكرة الموصوفة أي نعمتان ما دل لدى أبو يئذكم به وأن الله يتمك وأزيد الشيء تعدية الأمانة بايد أمانة والحكم ده حكمتي بالعدل بعدلتي إن الله كان سميعا للي الله يا زمي جي bima kalu ga abin da ake faɗa basiran Allah ya zan mai gani bima yuqalu ga abin da ake aikatawa waga aya ta ji ta kamar da mun ka ambata akan Usman bin Ali al a akan dan mabudin Kaaba lokacin da ya amso shiga uwa ta ko lokacin da sayyidina Ali ya anshi shiga hannu nai bayan an kare duk abin da ake karewa sai Abbas ya magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gwada a haɗa makulin ka'aba da su siƙaya shayar da alhazai duk a ba su lokacin da yake wannan magana sai aikata gida a bin kunka ansa na makuli ga wannan bawan Allah amana ta ku miƙa amana ga mai ita annabin rahama sallallahu alaihi wasallama sai an ci makuli daga hannun sayyidina ali ya kira usman bin abi talha ce mai gata haka haka ne da ga ta ga hannunka da ɗaɗɗa tabbatacca ba an fita da hannunka har bisa ga yau zuri a gidan makuli na ga hannunsu wannan aya ita ta jida kan wannan matsala amma aya ta jalizarta ga duk abin da a amana al'ibratu bi umumi lafzin la bi itibari sabab sannan akwai ummu hasul amanat uwayen amanoni fi al'akamul hamsa a cikin hukunce-hukunce biyar akwai ajiya akwai tsintuwa akwai jingina akwai ijara akwai aro waɗanga su a umu hasul amana yan an ka baka ajiya amana ta in ka yi tsintuwa amana ta in an ka baka jingina amana ta in an ka baka ijara amana ta in an baka aro amana na waɗanga duka in ka ƙare ka mayar to bayan haka in an ba mutum amana in ya kwake amana bai yi ganganci ba to in ta halaka ba zai aika ba amma in an ka samu ganganci yana biya malamai sun tsara waɗanda ba su biya game da amana in an ka ba su wajen goma sha bakwai mutum ɗaya ɗaya wanda ba su biya in an ka ba su daga cikinsu akwai uba daga ciki akwai wasiyi akwai dillali kal'abbu wal wasiyi wa dillalu wa mursalin suhbatihi bil ma'al الله يبانا دموع نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ومن الأمانة أقول لك أمانة أردا wato yarda da hukumin Allah da hukuncin Allah amana na mutum yarda da hukuncin Allah li'annahu ahadun ahadallahu huwa domin shi alkawali na wanda Allah alkauce shi shi ne kawal ƙaunuhu ta'ala ya ayyuhal lazina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula wa ulul amri minkum Allah ya kira masu imani da ɗai irin wannan aya in ka ji ta madaniya ta domin ba ce ya ayyuhan nasu ba an ce ya ayyuhan lazina amal in an kai irin wannan nida'i to ana madina ya ku masu imani a adi'ullah kuwa Allah da'a wa adi'ur rasul kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya ga abin da zo muku da shi daga wajen Allah wa ulul amri minkum ku yi da'a ga ulul amri minkum ulul amr sune wato ai alwulatu majibinta al'amuran mutane shugabanninsu na hukuma shugabanninsu na malamai idza kun bi da'ati lahi wa rasuli amma in sun umurce ku da da'a wa Allah da manzon Allah fa in tunazatu amma in kun kai jayayya ikhtalafun kun tawa ba fi shi cikin wani abu wanda yake ga wanda yake wanda yake ga wanda yake wa rudduhu ila Allah kuma da abin nan zuwa ga littafin Allah ay la kitabi wa rasuluhu kuma shi zuwa ga manzon Allah duka hayati muddar rayuwar manzon Allah in yana da rai a dauki matsala na akai gare wa ba'adahu bayan annabi ya wuce ila sunnati kuma zuwa ga sunnar manzon Allah ai ikishufu alaihi minhuma ku yi ku matsalar nan daga qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in kun saba ga wani abu kun kai jayayya to a doki abin nan a gita yin ƙur'ani, a doki abin nan a gita yin manzon ga hadisin manzon Allah to ga qur'ani in an ka gitta kai da an kai saɓani gari ka ba bayanin ka aka so ba ga sunna kai da an kai sabani gare ka bayanin ka aka so ba magabatan ka ya yawa ne fassara ka za fassara yawa ne fassara domin in takata ko gidanku wani bai da mallan yake ba to na yanki jayya da maganar ka ba ta yanki jayya Allah ya gane kan sharaɗin mai zuwa ga Qur'ani da Sunna in kuntum tu'minuna billahi hmm. in kun zan kuna imani da Allah wa mil akhir da ranar ƙarshe zalika ay arradu ilayhim mai suwa qur'ani da sunna khairul lakum lahi gari ku mina tanazu'i daga jayayya wal qawl bil ra'yi da magana da ra'ayin kanka wa ahsan zawila kuma yahi kawo ga makoma ma'alan makoma wa akibatan da ƙarshe Allah ya gane da mu wannan aya sajida lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗibi gabarin wasu jama'a ya iza karaya zuwa yaki cikinsu sai annabi ya shugabanta musu abdullahi bin kuzaifa kuzafa abdullahi bin kuzafa annabi shugabanta musu shi a shugaban wannan saraya yace ce shin kun san wajibi na kuma ne da'a suka ce eh mun san wajibi na mu ma da'a wajibi na suka ce awo ya ce to dole abin nuna umarci ku kuyi sun ka ce iya eh, haka sai ce to na umarce ku a sai kowa ta shi yo yanga kowa shi yo ice bakin aiki ne shi doko an ka sai an tawo itace ba kowa ɗauko bakin ƙarfi ne aka an ka jibbe an gama tara itace sai aka musu wuta an ka hura musu wuta ce to ku shiga ciki wasu sun yi ne su haɗa wutar don ɗa'a wasu ko sun ka ce a'a mu ba mu shiga wuta domin rashin domin kin wuta shi ya kawo mu mun ka manzon Allah wuta ba musu mu shiga sai daɗa sai an samu duka kowa bai shiga wuta ba da aka dawo sai aka haɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya gudana da shugaba ya ce a shiga wuta amma an ƙi shiga sai manzon Allah ya ce kun kuru nan annabi ce ai la ta'ata li makhluqin fi ma'asif al-khaliq wannan hadisi kuna karanta ya kun cikin littafin akadari babu da'a ga makaluki abokin halitta a wurin saba mu mahalicci Allah wannan shi a musabbabin yin wanga hadisi domin hada magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da magaza in annabi ya magana akwai dalilin da sa annabi ya ta to wannan shi a dalilin wannan hadisi Allah ya gane da mu anan lokacin da Allah umurci shuwagabanni da yin adalci kuma shugabannin nan daga cikin waɗanda a sarakuna masu mulki sannan ya umarci al'umma da yin ɗa'a gare su da su da malamai to halkawa ce bisa da cewa abinda an wajibi na ɗa'a gare su shugabannin da malaman ma damu alal haq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 in mutum bai yarda da hukuncin Allah ba ya yare da ya zan kahiri Allah tsare fa qala ta'ala alam tara ila allazina yasumuna annahum amanu shin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba gani ba zuwa ga waɗanda da ke riya suna cewa mun imani bima unzila ilayka ga abinda anka jissuwa zuwa gare ka wa ma unzila min qablika da abinda anka sabkar gabaninka amma tattare da haka yuriduna suna nuna an yata haka musu kai hukuncin su ila dagutu zuwa kabu dan asharaf dagutu su ɗauke hukunci daga manzon Allah su kai hukunci ga tahiri su mutu hukunci ba ga wannan ba kasiru dugo ya ne yawan Allah ka iyaka huwa al-kahin shine boka wa shaytan shi da shaytan wa kullu ra'atin fi dhalalati da duk shugaban bata ana ta mai dagutu duk wanda a shugaba ga fata in kace mai ta daidai kace kuma wa qad ulum an umurce su fa an yakfuru su kafirce bi da shi wala yawalu kar su jirince shi muna tare da kuwa ruwaya an ruwaito annahu iqtasama yahudiyyun wa munafiqun wanda yahuda tan yayi jayayya da shi da wani munafikin Allah shi ya ce musulmi na amma munafiki na mutum jayayya bai hudu ya ce mai jayayyar ka da muka yi da kai shin abin da zai raba ina kai yadda mutum amina hukunci ya ce bai hude sai ina kai yadda sai bai ya ce na yadda mutum inda muhammadu rasul sallallahu alaihi wasallam sai munafiki ce a ah, shi bai yadda ba musulmi na da shi aka samu sallah munafikin Allah yace shi bai da aka ina manzon Allah ba akai inda Ka'abu dan Ashar oh oh lissa don Ka'abu shi na shari'a ya karbi rashawa dan an ce ba shi kudi ba shi gaskiya munafiki bai hudin gaci a mu dai sai da manzon Allah shi ka hukunci da gaskiya to bai hude ta yarin jayi wanga munafikin da tahiya sai an ka tayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka yawo sai suka zo da manzon Allah manzon Allah ce a biya bahasi an ka biya bahasi ba yahudi ya koyi magana annabi ya tambayi mulahikin gaske kai abin gada ba yahudi ya wada gaskiya na ya nan ya manzon Allah fa qada lil yahudi sai annabi ya yanke hukuncin ba yahudi shi adda gaskiya shi adda kayan ga yake ba yahudi a ka kanka munafiki ya tashi ya manzon Allah ce na amince ni ban yarda ba walam yarda almunafiq munafiki bai yarda ba da suka yi waje yayi dawar dawar sai bai hude ce mai a sauran jayya kai ta a suna da afil afil yace yace na za kana kai afil yace azai na da wajen sai na Umar <laughs> wani ya kasa bai wuda yace duk inda za kana na yarda tun tunda Muhammadu hukunta da ina da gaskiya mutane bai da tarba fa ata ya umara suka zo ma umar da suka zo inda sai na umar suka iske shi ya kai sahabi manzon Allah ce na'am abin da ya kawo mu ƙara a gare mu in ji hiki umar ya ce mai to wadi fa zakara lahu yahudi zalika sai ba yahudi yawa sai na umar bayani wani an kai yake jayayya na kai da ni amma da yayi jayayi ta tura mun kai ƙara wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yanke hukunci da kayan da aka kai ƙara ga su ya bani sai umar ya baka ya ya bani fasala lil munafiqi sai sai na umar yake munafikin ga shin aka zalika magana ga da bai hure haka nan na yace haka nan na fa qala na'am sai ki ya nan sai sai na umar yace to ku dan jira ni yace amma ku taso dan nan a dawo ga hili an ka shi da tabar ma an ka zaunar da munafiki nan an ka zaunar da bude nan yace ma shi sai ra'u yace ma bude dan gwa matsa ko ma tange kai ko kai ko kai ko mai bid'a baka kaya ka a fil hukuncin manzon Allah ce yi shi da kai a fil nan inda nake ci awo yace to babu komai azai hukunci daidai su zauna nan sai na umar sai shiga gida da ya shiga gida ya dama yana da wani gwado kun san gwado ko ya ɗauko gwado wani ya laga sai ɗauko ta takobin nan nahi da ya tsaka kanun kahirai sai sako cikin gwado ya ce ina mai bida a bashi kayan da aka yi kara ce gane ya sami manzo Allah ta ce sai sai na umar ya kuma ta baya gare ya ware ta kobe na ta sare ne ya ce to ni haka ne hukunci suka kala ya kace shi o'o oh, oh. kai wani ribi shaidan shaidan na nan ainihin yadullu ya bata da su na bata ba idan mani san shaidan anil haƙi gabar gaskiya sai na umar ya yace shikenan da riga ni na yi hukunci a a sau ba an yi an kare ba ashe bata kwana ba ƴan uwan munafiki sai sun ka haɗa kai wasu sun sai na Umar suna nema a basu wansa ɗan uwan su na aka ce a basu jini nai jiwo ta irin tasu to ci gaba وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا وإذا قيل لهم يا أنك تيغيهم تعالوا كذو كذو إلى ما أنزل الله ذو قاعد الله جبسوا في القرآن من الحكم من الحكم وإلى الرسول فزوزوا كمن دون الله ليحكم بينكم دون شكوك تكانوا رأيت المنافقين يصدون كان أغنى منافقا الله يصدون سنة بجري يقول سنة بجري وعنك جريك لقبلك إلا جريك زوا قولك ساسا مقابل عشرة سدود بجري شقبا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف يصنعون شيئا يا ذات أي أيوة وتاوى za a sabatun musibatu idan musiba ta same shi ne uquba ma kaddama aidihim ga da hana ta gabata min al da kafiri wal ma'asi da saba ma Allah da tarkihim da barin su la yarda da hukumin Allah da hukuncin Allah a yaqdiruna shin suna da iko alal irad akan bijirewa anha wal turad gudu min hadari da la thumma da'u kasanna su zo ma ma'dufu ala siduna ya halifuna billah suna rantsuwa da Allah in ma aralla mu mulki ba bil muhakamata da kai hukunci ila gairi ka zuwa ga wani ka illa ihsana sai don sulhu wai dauka abin da an kai ba kai ga manzon Allah ba kai ka abu dan asharaf wai manufarsu sulhu wa tawfika da taruwa ta'alifan bainal kasamaini wai hada kan masu husuma bi taqarrubi da kusanta bi nuku bi gunci duna hamli alama ala amril haqqi ba sun dauka ba bisa ga al'amarin gaskiya su kai mu wanda ba musulmi ba a'a wanda magana dai ta أولئك الذين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وأن سوني وإن الله يسعى بين أشكين زكاة من النفاق المنافقين وقد من ذكر نفسه fi uzuna a cikin uzurin duk abin da sun ka faɗa na uzuri ƙarya su kai ya kai annabi muhammad kai su da kai an uzurin wa gargadi da su allah wa ka faɗa gare su fi sha'ani a cikin sha'anin kansu zance wanda ya kai matuƙa mu'siran mai tasiri bi cikin su ai tsawata su su dawo an kayan su don sun yi ridda hmm. na'am وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba illa li da asirin ai mai da'a bima ya amma amar bihi ga abin da umarni da shi wa ya hukuma ya hukunci bi iznillah da yarda Allah da amrillah wa man lam yarda duk wanda bai yarda ba da hukumi da hukuncin manzon Allah wa lam yaqbal da kai dole kalka manzon manzon Allah ba huwa kafirun wannan kafiri ne yastawjib ma yastawjib al-kuffar ya cancanci abin da kafirai sun cancanta saboda haka wannan da an haka shi wanga munafiqin jini ne ya kai ga banza babu maganar neman wasa walau annahum iz zalamu anfusahum da dai su lokacin da sun ka zalunci kansu bita hakumin da doka hukunci su ila ɗagutu zuwa ga ɗagutu ja'u ka sun zo mata ibn suna masu ba wasu ta Allah sun ka nemi gafara Allah wasu ta gafarun Allahumma rasulun manzo ya nemo su gafara ubangiji fihi intifatu an lafi ɗabi tafkiman da sha'ani لوجدوا الله والله لا تنسى الله توابا من كرب توبا عليهم غير رحيما من جن اي لهم غير ففي هكذا sai sun في ناس nasu hanya ta في الله بس sai الله basu da kayan Allah فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما قضيت ويسلموا تسليما wannan aya abinda take nuni duk wanda bai yarda da hukuncin Allah ba da hukuncin manzon Allah to kafiri ne duk wanda bai yarda da hukuncin wani shugaba adili ba fasiki ne wannan abin da ake karantawa ke fala za'idatu la inna za'ida za'ida ce ko kuma fala yab'alu kenan ko kuma laysa al'amru kama yaquluna al'amari ba kama yadda suke faɗa ba wa rabbuka yana rantsuwa da ubangijinka ai mu bi jika yana rantsuwa da ubangijinka la ne ba zama ba su imani hatta nuka fi ma tajara bainahum sai sun mace ka kotu da duk abin da ya gudana tsakanin su muna tare da kowa ashe kenan mutane ba su zama masu imani sai sun yarda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma la yajidu fi anfusihim sannan bayan ayi musu hukunci ba hausa samu cikin ransu harajan kunci dikan kunci au shakkan ko shakka amma kare ka diga abin da yi kunci da shi amma idan hukuncin Allah na gudana gare ka ko hukuncin manzon Allah gudana gare ka ka tsaya kana shakka to sai baka cikin masu imani Allah ya tsare wa yusallimu sunni qawayan qadu su bija da hukumika ka hukuncin ka salima mi kauya min gairi mu'aratin ba da bijirewa ba ayyan qalul hukumika in qiyadan la ta fi wato jayuwa wadda babu wani shirki ba wani rikici cikin ta da zahirin da zahirin su ba inda bolan su ya zanga ba dai an mi kauya duka duka to bayan wannan ci gaba ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أن اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا آه. walau an na katabna alaihim a shi waɗanga da muke ganin haka da mun wajabta gare su an mufassara a tulu an fasa kashe kano a kwaru junin da ya da kuku ku kusa da gidan ku da an wajabta gare su cewa kowa ya kashe kai ne ko kuma kusa da gidajenku amma katabna ala bani isra'ila kamar yadda mun ka wajabta ga bani isra'ila ma fa'alu wallahi ba su aikata ai al-maktub abinda an kawo sa alayhi gari illa qalilan sai ka dan da rafi ala al-badal wa nasb ala al-istithna minhum daga cikin ku duba al'ummomin suna gabata haka dai aka ce ma mutane don sun yi laifi duk wanda an mai laifi to mara laifi ya kashe shi a tuba babu tuba illa mara laifi ya kashe mai laifi in sun tashi tuba ko kuma ku tashi ku tafi gidajen ku to ashe ku waɗanga mutanen inda ku an kawo wannan wallahi ba ku to sai sai na abubakar ya ce da sabitu bin qais da ibn mas'ud da ammar o'o oh, oh. to ce wallahi law umirna la fa'alna mu kan wallahi da an umurce mu wallahi da mun yi idan an ce mu kashe mu shi atuba wallahi muna kashewa ya an ce mu sai mu bar gidajen mu wallahi muna hita sai ga magana ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna min ummati yarjalan azbatu fi qulubihim min aljibali arrawati wallahi cikin muta cikin al'umma ta ina da mutanen da ya zama zuciyarsu tabbatar tata ta shi dutse ka kuwa wagga magana annabi ya yi ta ga na abubakar da sabitu bin qaisi da Ibn mas'udin da ammaru bin yasir duwa zuciyarsu ka kuwa ta imani ta hi ka duwa dutse kasa. wannan yabo ya kai ƙarshe ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به wallahi da sun aikatar da abinda an kai musu wa'azi da shiya min ɗata rasulullah manzon Allah lakana khairan lahu da yayi alheri gare su a da yayi dan tabbata tabbatarwa ta hakikan imani tabbatarwa ga imani Allah ka ba mu ikon biya ci gaba wa idh la'atainahum min ladun na ajaban auzina kuma wa izan ai lau sabatu da sun tabbata akan haka la ate na hunda mun ba su min da da gugu mu'min inda da gugu mu ajara la da aziman babba babba ko wajen ke shi gidan aljanna Allah ka ba mu aljanna wala hadaina hum siratan mustaqima wala hadaina hum da mun shiryar da suwa siradan hanya musu imare da huwa shari'atul islam shine hanyar musulunci shari'a musulunci allazi yu'addi ila iqamati al-adl wa wanda shari'ar musulunci tana bayarwa zuwa ga tsaye da adalci da kuma samun zama lahiya a zafin duniya wa amma fil akhirati wa jazaohu amma a alkiyama sakamakon Allah yana bashi shi ga ayar da an gaba in Allah ya so misali Allah ya ce wala hadaina wa da mustaqima shi a daidai da hadisin manzon Allah man amila bi ma alima warakahu Allah ilmi ma lam hmm. duk wanda Allah ya ba ilimi ya a da ilimin Allah zai gadar da shi sanin ilimin da bai ba sai aiki dai a gaba ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الناس والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا to sabai suka ce ya Allah mu dai abin da aku kanmu gare ka ga munan duniya tare da kai mu shiga nan tare da kai mu zauna tare da kai mu yi hira tare mu ci abinci tare mu zauna amma aljanna in an mutu an alkiyama kayan mu na nisa na ka wurin zama daban namu daban don aiki mu ba ɗaya ba sakamakon mu ba ɗaya ba Allah zai kai ka sama ya ban mu ƙasa sai annabi ce ku saurara sai aya ta jida hmm. Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasula duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a shi ma a mara bihi ga abin da umarni ulaika ma'allazina an amalla ba alaihi waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima akan su minan nabi na annabawa wasu siddiqi da siddiqi masu kai gaskiya kul afadul afad wato mafi fitan sabon manzon Allah al anbiya annabawa li mubalagatin saboda kai matuƙa su siddiqi wa tasdiqi annabawa sun kai matuƙa gaskiya da gaskatawa wa shuhada da kuma shahidai wanda sun kai shahada al qatala fi sabilillah wa salihin da bayan Allah na gai gairu man zikir na wannan ba mata ba kai oh, oh wa suna ulaika rafika waɗanda za abu abokanka hmm. ka san dai wa abu ta kai kyau ya Allah ka kama mu amsa da waɗanda bayan a a rufaqa abokani fil da cikin aljanna da an yastamti'a mutum ya ji daɗi fiya ciki ya ru'ayatin da kallon wa ziyaratin da ziyarar wa huduru ba'am da halatta ta da su wa in kana matsaruhum ko yake wurin zaman ku fi darajatil aliya a cikin daraja madaukakiya bin nisbati ila gairi ne an ka jingina zuwa ga wasu wannan aya ita tallafar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamantakewa su da manzon Allah in alkiyama ta tsaya ya manzon Allah kai mana nisa yanzu shi kenan duniya zaman da muke tare ai an ka sai aljanna sai dai mu ji ka in muna bukata ba mutane to ga aya ta jiki suna tare duk wanda ya aikin kwarai na tare da na kwarai Allah ta samu nan tare da kwarai oh oh wannan abu mai daɗi ta Allah ka dai mu samu wannan ka to ci gaba ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما to in Allah yake zai baka abu kakai shakka domin Allah shi adda abin bai kuma shi ka bai ba mai itari zalika ay kaunun kasancewa su ma'aman zikira tare da waɗanda an ka ambato mutar on khabaruhu alfadalu alkhairi na min lahi daga Allah tafaddala bihi alaihim Allah ya yi alkhairi da shi gare su la annahum la naluhu bida'atin ba sun samu wannan ba da aikin su wa kafa billahi alima Allah ya ite zan masani bisawabil akhirah sakamakon lahira fasiqu bima ku bi ma kumbi ku amintu da abin da Allah ba ku labari wala yana uka yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari irin misalin masani wanda ya san labari shi zai baka wanda bai san labari ba in faɗa ma magana kai shi saboda haka Allah shi ya san abin da zai ba su faɗa ma magana na su kawai Allah ka ba mu to bisa ga irin waɗannan shi ke sa mutum shi ƙoƙari shi aikin kwarai bisa ga irin waɗannan shi ka sa mutum shi yi ƙoƙari shi kamanta bisa ga irin waɗannan shi ka sa mutum kullum ya zama yanar kawuwar raja tsakanin tsoro da ɗan mahar rahama Allah ka ba mu rahamarsa to ci gaba alhamdulillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأبشاء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم bisa إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar kullum muna sauraron wannan karatu a babban masallacin jama'a da ke tsohon manka a garin birnin kabi wanda sheik abdulrahman isa shiga shugaban musamman malamai na jihar kabi ke gabatarwa tare da Alhafi abdulrahman ahmad hussaini jos a wasu sun ce an ce jos ana cewa shi ne ta shi na fato shi na jimisa aiki ya kai shi kuma ya kawo gida a jos insha Allah mai tabbata na farko yana cewa Allah gafarta malam ah, ko ya dace matan aure da budare su dinga fita karfe ɗaya zuwa biyu zuwa masallaciyar wurin tahajjud ko yana halatta matan aure eh. da budare su dinga fita karfe ɗaya na dare zuwa biyu domin zuwa wurin sallar Hajji? to sallar farilla aisha ta ce da annabi ya ga abin da mata sun ka fara baya gare da ya hana su zuwa masallaci in ji sai da aisha sannan ita mace ta yi sallah ƙuryar ɗakinta ya hita yi sallah bakin ƙofar ɗakinta ta yi sallah bakin ƙofar ɗakinta ya hita yi sallah cikin hwalonta ta yi sallah cikin hwalonta ya yi ta yi sallah farfajiyar gidan mijinta ta yi sallah farfajiyar gidan mijinta ya yi ta yi masallaci wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato komi na na ya kamata a dihi da tsari ko namiji ya yi sallah gida ta nahila ya yi masallaci shi ka Allah ya ganar damuwa. a wannan mai tambaya ta gaba ce Allah ta malan, a mace ce take yawan wasu wasi a cikin sallah hmm. ce to ko ya dace ko kuma yana yi wa kowace sallah ta yi ta yi sajida ba a biya akan wannan wasu wasi a ta yi kokari ta bar wasu wasu sai in yarin jaye ta wannan za ta yi zuwan gaba take don akwai wannan magana ya eh, amma ta yi kokari ta kore wasu wasu ko ta san abin da ta jawo shi da tun gobe shi na'am sai mai tambaya na gaba yace idan mutum ya zo ya iske an kada sallah sai ya zo ya samu wani shi raka a biyu samu yace ko ya samu ya zuci shi sallah a domin wannan a mai ciko na shi bai kamata ya bi mai ciko sallah saboda shi wannan mai ciko wasu rukunai na suna can rafe ga liman to shi ko in ya ɗauke na wani to ina ya rafe na shi don haka Kafku saba ga liman wajen sallah hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shi sa malamai suka fassare shi inna ma ju'ila al-imam li utamma bihi an sanya liman don a yi koyi wannan hadisi da shi malamai suka yi hujjar mai sallar farilla bai bin mai najila mai sallar azhar bai bin mai la'asar domin abin da liman yake aiki yake yasa gaba yayi niyya da azhar to kai da ka tuba baya gare na asarta ka saba wa limu ko ka saba mishi ba ya sa gaba yana sallar azhar sai ka zo kana sallar la'asar sai ka zo kana sallar yana sallar nafila sai ka zo kana sallar wallahi baya gare ko saba ko ka saba ba inna ma ju'ila al-imamu li utamadi saboda haka wancan shi ya bi liman sai wancan zo ka bi shi ka saba Allah ya gane damuwa na'am ci gaba a sai mai tambaya na gaba na'am yace Allah gafarta malam ko yana halatta a haɗu ba ba tare da an rika sanda ba eh an so a rika sanda in za a hudu ba ta sallar juma'a in za a ta yaki a rika takobi ko mashi kuma iskan da magani ta don gudun kai da mutuwa liman waya wasu haɗi sai a hikimar rika ta don haka wadda an ka gado ana yi sai an ka tsohon zama a yi haka ne. Allah nan da ah, su ne ta maya gaba ita Allah ga fata malam menene hukuncin magidancin da yake nuna bambanci a tsakanin iyalinsa yake nuna bambanci a tsakanin iyalinsa ma'ana ƴaƴansa to wanda wanda adda iyali bai adalci ranar alkiyama zai tahi da kan doguwa kan inna duk wanda kaga ya tashi ranar alkiyama da can in inna gehe jiki ne guda ya yi, to azzalumi na ga iyali ne nan duniya za ka sai san abin zai bayyana gare shi za ka koyi adalci tsakanin iyalai amin ka ta malam wajen 'ya'ya ne 'ya'yan da wasu ba ta gidan na'am su yake nuna bambanci ga 'Yayan amana na gare in yace amana duk guda ta na'am na'am a ah, sai mai tambaya na gaba mm. yace Allah gafarta malam wata ne yake neman mace aure haka hmm? ba bajaura ma'ana bazaura mhm, sai yace kuma bata hausar Allah to gauruwa yawa gauruwa ah, wadda ka ba zaura ya haka bazaura mhm. ne yace Allah ya jirage shi kaddara ta sashi ya afka mata bayan afka mata da afkawan kuma sai tuna dai ya samu kai ne cikin wani hali sai ya fita ba tare da ya inzali ba Yake idan har su yi aure sai ta isa istibra'i eh ta istibra'i na wannan zina amma wala ya harun bil zina halalu wannan biya hana sai aure amma ya ji tsoron Allah ya bayyana hakan sai mai tambaya na gaba ya ce mene da hukuncin mutumin da ake sarge ga abin da shi bai aikata ba a masu zargi nai su ji tsawon Allah su bari kuma sannan shi in bai aikata ba kai ya damu amma in ya san ya yi ya tuba ma Allah in illata in kuma tuhuma ta aka yi aka kai shi kotu in gaskiya na abin nan shi kashe da shari'a domin in tuhuma sai ƙarfi ana ba mutum rantsuwa wata tuhuma ta in ƙauyar da hata ne yamilu matuhumin wa san tanka ne na'am a sai mai tambaya na gaba yace ga hauta malam ina jin wasu malamai suna cewa Allah yana sama wasu kuma suna cewa yana ko ina haka ina son ƙarin bayani ga waɗannan maganganu a nassi abin da ya zo na ƙur'ani Allah shi ya ambata ka yana sama haka na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sun ka ambata a tsayaki Allah shi ya sani sai ka bar al'amari gare shi a irin wannan abin da ya zo da mushkila wa kullu ma ja'a ma lafzi yufima awwuluhu aw ya rabi a a'lam duk abin da ya zo da mushkila kamar yadullahi ko yanzu da rabbana baraka wa ta'ala ko ana arshi sawa to in ka faɗe shi wanda yake din nan to kace Allah ne masani ko in kace iko ne kamar da ke to kai tawili to fassara malaman karshe ke mufawwilina aw muawwilina kalawwilina aw kalahirina ma kana min khairin wa sharrin minhu daga shi gairu shi ku kufu an ni shi abdullahi saboda haka kuka tawili ko kuka tafwili tafwili shi a fassara sabon manzon Allah har karni na biyar da an ka faɗi abu har aka faɗi ne wasu da sun kaga kaman imanin mutane ya sauki wajen tauhidi shi na suka yin tawili don kada mutane su sifanta Allah da mutum to in mutane sun karatu duk dai in mutum ya faɗa ce amma Allah ke sani wani mutum ya zo yace ya imamu yana cin imamu na malik ya zo tambaya yace Allah ya ce alal arshi wal istiwa ma'lumun yace istiwa sananne na shin kakana sai imam malik yace wal istiwa ma'lumun wal khayfu majhulun wa su'alu anhu bid'a yace ku hisuwa min dan bid'a daga matakata Allah ya gane da mu kuma in sha Allah wannan zamu dakata sai gobe tare da fatan akwai yan uwa musulmi masu neman addu'o'i na matsaloli da kuma bukatoci Allah ya biya kuma tsalli Allah ya yi baki da sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله غفر تامن غفر تامن يا مالم ya Allah ubangiji ka ji kan wanda suka gabace muku wannan ayyuka na alkhairi ka ji kan mu a cikin wannan kungiya a Sheikh Sumar Idris da malamin sa na tafsir a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi malam da yake gabatar da wannan tafsiri Allah ka saka mu da alkhairi duk jama'a alkhairi da ake zuwa nesa da kusa don gudanar wannan aiki Allah ka saka mu kowa da aljanna Allah ka daga darajar kowa a cikin mu ka biya mana bukatun mu na alkhairi wanda suka rubuto da wanda ba su rubuto ba kafin mu sanin kowa abin da yake nema a wurin ka na alkhairi Allah ka tsara shi da mu baki ɗaya da shi wannan wata Allah ka samu alkhairin da ke ciki ya Allah ubangije ka dauki musulunci da musulmai Allah ka rubuce kafirci da kafirai ya Allah ubangiji muna da umarka samun cin bayan ka wanda za ka yantar ka yi wa kafara mu karanta al-mashara kafa daya Allah ka amsa mana wani addu'o'i bismillahir rahmanir rahim alam nashra laka sadrak wa dana anka yusra alladhi qad zahara wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra fa idha faragta fansab ila rabbika farga masu daukan wannan karatu su ke yadawa ga NTA ga KBTV ga radio wato KB radio ga kuma FM da ainihin kamfanin shi alaji abubakar da masu yadawa intanet muna fatan allah ka saka mu da alkhairi allah ka tasirantar da wannan karatu a duniya baki daya بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن, ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا مما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل النار هي مأوانا واجعل الجنة هي مأوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا سبح قدس رب الملائكة والروح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين